radio hausa voh ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran بسم الله الرحمن الرحيم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنه ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عند يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله وسلم وزد وبارك Bismillahir Rahmanir Rahim masu saurare Assalamu alaikum. Hausa Radio BOH ne kuka kamo a shirinsa na safiya na yau Talata. Muhammad Awal Bauchi yake muku sallama da fatan an wayi gari lafiya. To ga jerin shirye-shiryen da muke dauke da su a halin yanzu da suka hada da labaran duniya da kuma shirin duniyar mu a yau. Muryoyin masu saurare, tarbiyyar iyali, Afirka a yau. To waɗannan su ne dai abubuwan da insha Allah za ku ji a cikin shirin namu na yanzu da fatan za ku kasance tare da mu tun daga farkon shirin har zuwa ƙarshe. jama'a masu saurari assalamu alaikum muna sanar da ku cewa radio hausa boh da ke karkashin hausa tv a jamhuriyar musulunci ta iran na watsa shirye sa ne har sau uku a kowace rana shirin mu na farko daga misalin karfe shida da minti 53 zuwa karfe 7 da minti 50 na safe agogon najeriya nijar kamaru burkina faso da kuma togo wato karfe biyar da minti 53 zuwa karfe shida da minti 50 na safe agogon gmt da kuma kasar ghana akan Bita. 22 kilohertz 13710 sai kuma zango na biyu daga misalin karfe 1 da minti 23 zuwa karfe 1 da minti 50 a wagon najeriya nijar kamar chadi burkina faso da kuma togo wato karfe 12 da minti 23 zuwa karfe 12 da minti 50 a wagon gmt da ghana akan mita 16 kilohertz 17595 shirye-shiryen mu na dare kuwa suna zuwa ne daga misalin karfe 7 da minti 23 zuwa 8 da minti 20 agogon najeriya niger kamar da chadi da kuma burkina faso da togo karfe 6 da minti 23 zuwa karfe 7 da minti 20 kenan agogon gmt da ghana akan mita 41 kilohertz biyar. A jamhuriyar Nijar kuwa ana iya sauraron shirye-shiryen mu ta waɗannan tashoshi na FM kamar haka a birnin mai radio Tambara megahertz 107 sai kuma a birnin da magaran zindar ta gidan radio gaskiya fm megahertz 89.5 nan sai a gyara zama don sauraron labaran duniya wanda Abdullahi Salo Katsina zai karanto. To da farko ga muhimman kanunsu. A kasar Ivory Coast kotun koli ta tabbatar da zaben shugaba Alassane Ouattara. shugabannin turai za su yi taro a kan abin da suka kira tsatsauran ra'ayin musulunci a najeriya kuwa shugaban hukumar zaɓe ta ƙasar ya mika ayyukansa ga kwamishinan ƙasa na hukumar yanzu kuma ga cikakkun labaran da da dake kotun kolin ƙasar ivory coast ta tabbatar da sakamakon zaɓen da aka yi wa shugaba alasan watara domin yin wa'adi na uku bayan zaben da ya gudana a ranar 31 ga watan jiya wanda 'yan adawa suka kaurace mawa idan radiyon faransa ya ba da rahoton cewa shugaban alkalan kotun shine ya bayyana amincewa da sakamakon zaben da gudana a ranar 31 ga watan oktoba da gabata inda yake cewa babu wasu matsaloli da aka samu waɗanda suka shafi kimar zaben hukumar zaben kasar ivory coast dai ta bayyana shugaba alasan watara mai shekaru 78 a duniya da cewa ya samu kashi 94 na dukkanin kur'an da aka kada bayan da shugabannin 'yan adawa suka bukaci magoya bayan su da su kaurace wa zaben akalla mutane kusan 50 ne dai suka rasa layukan su a tashashen hankulan da suka biyo bayan takarar alasan watara tun daga watan agusta abinda ya jefa fargabar cewa za a iya fuskantar irin waɗannan tashashen hankula waɗanda aka ga irin su a cikin shekarar da goma wanda ya sanadiyar mutuwar mutane kusan dubu uku rahotanni sun ce harkoki na yau da kullum sun fara komawa kamar yadda aka saba a birnin abidjan yayin da aka tsare tsoffin firaministocin ƙasar guda biyu da suke adawa manyan shugabannin ƙasashen turai za su gudanar da wani zaman taro a yau domin abin da suka kira yaƙi da a yin addinin musulunci a nahiyar turai kamfanin dallancin labarai reuters ya bayar da rahoton cewa majoyin ƙungiyar tarayyar turai sun bayyana cewa shugaban ƙasar faransa emmanuel macron da kuma shugabar gwamnatin ƙasar jamus angela merkel sun kirayi zaman taron a yau domin tattauna yadda za su fuskanci abin da suke kira a yin musulunci a cikin ƙasashen turai zaman taron zai kunshi shugabannin na faransa da kuma na jamus gami da austria kamar da manyan jami'ai na kungiyar tarayyar turai da suka hada da babban kwamishina na kungiyar za su halarci zaman taron a cikin lokutan baya nan dai kyamar addinin musulunci na karuwa a cikin kasashen turai inda wasu masu adawa da musulunci suka kona kur'ani mai tsarki a kasashen sweden da kuma denmark kamar da kuma jaridar charlie hibido da kasar faransa ta ci gaba da yada zane-zanen batunci ga manzan allah tsira da amincin allah su tabbata gare shi da alayensa lamarin da ya jawo fashin musulmi a duniya a ranar lahadin ta gabata ce dai ministan harkokin wajen kasar faransa ya gana da babban malamin cibiyar azhar a birnin alkahira na masar inda suka tattauna akan wannan batu da kuma ministan harkokin wajen kasar ta faransa ya yi kokarin kwakwafa fushin musulmi a kan kasar faransa a taron najeriya shugaban hukumar zaɓe ta ƙasa inec wato farfesa mahmud yakubu ya mika ragamar ayyukan hukumar ga kwamishinan ƙasa a hukumar air vice marshal ahmad ma'azu mai ritaya kafin ya samu amincewa ta ci gaba da ayyukansa karo na biyu daga majalisar dattawa a wani kwarekwaren taro na mika ragamar wanda aka yi a headquarter inec da ke birnin abuja a jiya litinin farfesa yakubu ya bayyana cewa bai dace a gare shi ci gaba da ci gaba da rike matsayin nasa ba daga ranar tara ga watan nuwamba domin kuwa a ranar ne wa'adinsa yake karewa ba tare da majalisar dattawa ta tabbatar masa da wa'adi na biyu ba a rantsar da yakubu da kwamishinoni biyar ne a ranar tara ga watan nuwamba shekara ta 2015 sannan aka rantsar da wasu kwamishinoni shida a ranar bakwai ga watan disamban shekara ta 2016 da kuma karin kwamishina daya a ranar ga watan yuli na shekara ta 2018 kamfanin dillancin labaran najeriya ya rawaito cewa har yanzu yakubu yana jiran majalisar dattawa ta amince da sabon nadin da shugaba buhari ya yi masa a ranar 27 ga watan oktoba da ya gabata a karo na biyu to jama'a masu saurare kada a sha'afa labaran da ya suna zo muku ne daga hausa radio voh a birnin tehran tsohon shugaban kasar bolivia evo morales ya koma gida bayan juyin mulki da aka shirya masa a cikin shekara ta 2019 ta gabata ɗaruruwan 'yan ƙasar bolivia ne dai suka taru jiya akan yakokin bolivia da kuma argentina domin tarbar evo morales wanda yake gudun hijira a ƙasar ta argentina jaridar pagina city ta ƙasar bolivia ta ba da rahoton cewa a yau talata morales zai kama hanya zuwa yankin shabari da ke arewacin bolivia tun a cikin shekarar ta gabata ce dai wasu daga cikin sojin kasar waɗanda suke yin biyayya ga amurka suka tilasta morales sauka daga kan shugabancin kasar ta bolivia inda bayan saukarsa ya gudun hijira zuwa mexico daga can kuma ya wuce zuwa argentina a zaben shugaban kasar da aka gudanar a kasar bolivia a kwanan baya dan takara daga jam'iyyar evo morales ne wato leos a ce ya lashe zaben da gagarumin rinjaye inda kuma aka rantsar da shi a ranar lahadin da ta gabata jim kaɗan bayan tsada shi dai ya sanar da cewa jagoran su evan morales zai dawo gida an fara gudanar da bincike a kan wani hari wanda aka kai a kan wani masallaci a birnin wagadugu na ƙasar burkina faso kamfanin dalancin labaran afirka ya bai da rahoton cewa wani mutum ne da ba san kowa ne ba ya jefa wani abu mai fashewa a cikin wani masallaci a ranar juma'a ta gabata wata mata da ta shida abin da ya faru ta tabbatarwa kamfanin dillancin labaran ap cewa a gaban idanta mutumin ya jefa wani abu mai fashewa a lokacin da mutane suke ibada a cikin masallaci kuma lamarin ya yi sanadiyar jikatar mutane da dama da hakan ya hada har da konewar jiki ministan tsaron cikin gida a kasar burkina faso usaini kamfore ya ziyarci masallacin domin gina wa idan sabon da ya faru inda ya sha alwashin cewa za a gudanar da bincike a kan lamarin tare da gano duk waɗanda suke da hannu a cikin lamarin domin su gurfana a gaban shari'a ana danganta wannan harin ne dai da masu ƙeya da musulunci a ƙasar ta burkina faso duk da cewa ƙasar burkina faso ƙasa ce da musulmi da kiristoci suke zaune lafiya tare da ma masu bin addinin gargajiya cikin shekarun baya nan kasar ta fara fuskantar matsalolin tsaro sakamakon sadadowar da 'yan ta'adda masu da'awar jihadi suke daga ƙasar mali suna kaddamar da hare-hare a cikin kasar ta burkina faso ta jama'a masu saurare ƙarshen labaran duniyar kenan to madalla bayan kun sha labaran duniya tare da abdullahi salo katsina yanzu kuma sai mu je ga shirin shirye-shiryen da suka saura mana inda na fara da shirin na duniyar mu a yau jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na duniyar mu a yau shirin da kan yi dubi akan wasu daga cikin muhimman lamura da suke wakana a duniya ta fuskoki daban-daban na siyasa ne zamantakewa ko tsaro da dai sauransu inda mukan je mahangar masana da suke bayani da kuma fashin baki a kansu shirin namu na yau da Allah zai dubi ne akan batun zaben da gudanar a kasar amurka wanda har yanzu ake ci gaba da jiran sakamakon zaben bayan ba da da ta kunno kai a lokacin da aka fara fitar da bayanai na sakamakon zaben daga jihohi daban-daban na kasar amurka baya ga haka kuma za mu ji mahangar masana kan wannan batu na zaben da gudana a kasar ta amurka da kuma mahanga ta siyasa dangane da tsarin da ke tafiyar da kasar ta amurka wanda kuma ya gini ne akan siyasa ta musamman da ake tafiyar da shi ba tare da la'akari da jam'iyyar da ke mulki ba sai a biyo mu sannu a hankali domin jin cikakken shirin. tun a ranar talata da ta gabata ce dai aka gudanar da zaben shugaban kasar amurka wanda dukkanin 'yan takara biyu na jam'iyyar republican wato donald trump kenan da kuma na democrat joe biden suka fafata da juna kuma kowannensu ya yi zaton samun nasara duk da cewa sakamakon yana nuna cewa joe biden na jam'iyyar democrat shine kusan ke da sa'a da kuma alamun samun nasara da kuma shugaban kasar ta amurka donald trump wanda dan takara na jam'iyyar republican ya ke amincewa da yadda yanayin kidaya ƙuri'un ke gudana da yake zargin cewa ma an tafka ma kuɗi a zaben kuma ba zai taba amincewa da sakamakon ba da ya tabbatar da cewa kotu ce kawai za ta raba su wannan lamari ya jawo cece kuce a kasar ta amurka inda ma za a iya cewa kusan wannan matsaya da donald trump shugaban kasar ta amurka ya dauka tana neman ta raba kan al'ummar kasar amurka zuwa gida biyu to dangane da wannan batu na zaben kasar amurka da ma yanayin tsarin siyasar kasar ta amurka da yadda ake tafiyar da shi din muna tare da dr ilharun muhammad masani akan harkokin siyasa ta kasa da kasa daga tarayyar najeriya dakta ya ake kallon wannan yanayi da ake ciki a kasar ta amurka kuma wani karin bayani za a mana dangane da shi wannan tsari na siyasa a kasar amurka da yadda ake tafiyar da shi to ita siyasan amerika tana da sarƙaƙiya ne sosai zai yi wahala far ɗaya kowace siyasa ne ka ce ga jam'iyyar da za ta ci zaɓe amma akan yi harsashe daga take-taken masu takara da kuma irin yadda suka yi mulki a baya in suna so su ci gaba kamar kasan america shekaru masu yawa manyan jam'iyyun guda biyu da aka sani suke kafa gwamnati jam'iyyar democrat ko kuma republican zai yi wahala wata jam'iyya daban ba waɗannan ba su kafa ainihin gwamnatin da suke da shugaban ƙasa to kuma yanayin siyasan america za ka iya cewa su tsari ke ci gaba tsari ke tabbata wanda ba zance na ɗan takara ba ne ko wata jam'iyya jam'iyyun kusan abu ɗaya ne ai in ka ɗauki siyasan amerika kamar shekara hamsin da suka wuce abubuwan da gwamnatin amerika take na hulɗa da ƙasashen waje na hulɗoɗin soja na shiga ƙasashe na yanayin hulɗan tattalin arziki da kamfanoni da suke fitowa daga amerika su je kasashen duniya da yanayin mu'amalan amerika da kasashen duniya ba wani bambanci tsakanin cewa wannan gwamnatin ta democrat ne ko wannan gwamnatin ta republican ne duk abu ɗaya ne musamman kuma abin da ya shafi gabas ta tsakiya ko kuma nahiyar afirka ko kuma majalisar ɗinkin duniya duk abu ɗaya ne ko kuma abin da ya shafi yaƙi ko abin da ya shafi shiga ƙasashe ko rusa ƙasashe ko kuma hulɗa da tattalin arziki ko kuma amfani da manyan bangarorin majalisar ɗinkin duniya asusun ba da lamani ko kuma bankin duniya ko kuma asusun ƙayyade iyalai ko kuma a ce asusun kula da yanayi duk abu ɗaya ne yake tafiya abin da wancan ya yi da wani ya zo daga wata jam'iyyar siyasa a kai zai ɗora sai dai yanayi ya bambanta kamar yadda Trump ya zo yanzu ya zama wani daban. Bambancin a nan shine ba a taba shugaban ƙasa mai katobara mai yin duk abin da ya faɗo masa kawai ya yi ko ya faɗa ba ba tare da zurfafa tunani ba sai a wannan zubin na republican ta wani fanni suna da abubuwa da yawa da tsohon shugaban ƙasar america wato ronald reagan sai dai shi wannan inda ya fita daban da yake hanshaƙi mai kuɗi ne to wannan kuɗin da yake da shi ya ba shi dama ya yi wasu abubuwa na isa na izgilanci na gadara dan tsakanin nan yanayin maganganunsa da inda yake shiga yake fita ya warware matsayinsa na farko shekaran farko da ta biyu a mulkinsa in kai la'akari da matsayinsa a baya ai matsayinsa shine cewa shi ba ruwansa da wani, wani jinsi inda dai ba bature ba kuma ba ruwan shi da wani addini in ba addininsa ba kuma ba ruwan shi da wasu jama'a in ba jama'ansa ba to kaga ba a taba shugaba da ya zo da karbilanci da wariya da ƙiyayya muraran a fili ba kamar shi wannan trump din ya ɗauki matsalar wannan corona kaga shi ma ya ba da kafa so kaga shi ma yadda ya fuskanci wannan shi ma yana da tasiri duk da cewa dai donald trump ɗan takarar jam'iyyar republican na ƙasar ta amurka shine shugaban ƙasa to amma tun kafin lokacin gudanar da wannan zaɓe wasu daga cikin 'yan jam'iyyar ta republican suka fara juya masa baya da hakan ya haɗa hadda wasu daga cikin manyan sanatoci na jam'iyyar tsohon dan takarar shugabancin kasar amurka na jam'iyyar republican wato mitt romney wanda ya kara da barack obama a wancan lokaci wanda kuma a halin yanzu dan majalisar dattawa ne karkashin inuwar jam'iyyar ta republican mai mulki ya yi kakkausar suka akan shugaban ƙasar ta amurka donald trump saboda zargin tafka magudi da ya yi da kuma cewa 'yan jam'iyyar democrat din na kokarin sace zaben ya ce donald trump yana da hurumin gabatar da bukatar a sake kidar ƙuri'u ko kuma a gudanar da bincike dangane da zargin magudi da magoya bayan sa suke yi akan wannan zaɓe to amma kuskure ne ya ce an yi magudi ko kuma an yi satar ƙuri'a ya ce yin haka zai iya matukar illa ga 'yanci da ake da shi a kasar ta amurka ta fuskacin siyasa da ma duniya baki daya yayin da kuma zai iya ma hukumomi na demokuraɗiyya zagon ƙasa da haifar da matsaloli a yanayin ƙasar to koya dakta yake kallon wannan matsaya ta donald trump da kuma irin yanayin da aka samu kai a cikin ƙasar ta amurka hatta tsakanin 'yan jam'iyyar ta republican da kuma ga alama hakan zai iya masa illa ta yadda kila zai iya riba da mulkin da yake ci gaba kasancewa a kansa yana daga cikin hikimomin yahudawa ko kuma masu ƙoƙarin mallakan duniya gaba ɗaya suka fito da tsari manyan jam'iyyu masu ƙarfi guda biyu haka siyasan take a amerika haka siyasan take a ingila da ƙasashe da yawa a turai in ka karkato ƙasashe masu tasowa irin najeriya ma jam'iyyu biyu ake kokari idan waɗannan suka yi mulki aka koka sai a ba wasu idan wasu suka karɓa aka yi rashin sa'a sai su fi waɗancan lalacewa to haka aka raba duniya ake tafiya duk hikima ne na yadda za su ci gaba da danna duniya da mamaye ta wannan zaɓe da ake jiran sakamakonsa na waye zai shugabanci ƙasar america jam'iyyar democrat ne ko republican tsakanin 'yan takara biyu joe biden da kuma donald trump to ko ma waye ya ci wannan zaben mai nasara a wannan zaben ita ce yahudin isra'ila saboda duk ita ake mai hidima jam'iyyar wanda trump ya karba mulki a hannunta wato democrat wanda barack obama ya jagoranci gwamnatin ai bai bar gwamnati ba sai da ya sa hannu na taimaka ma yahudin isra'ila ko trump da ya zo ya ɗora akan wannan ne a gani kuma me trump yake yi lokacin trump ne aka yi abubuwan da ba a taɓa yi a tarihin yahudu ba akwai ƙudurin majalisar ɗinkin duniya da ya tabbatar da cewa birnin kudus na falasɗinawa ne amma trump da ya zo ya maida ofis ɗin jakadancin ƙasar amerika ya ɗauke daga birnin tel aviv ya kawo birnin kudus wanda kaga ba haka abin yake ba kuma ya ba yahudin isra'ila dama su ta mamaye ƙasashen falasɗinawa su ta gina gidaje wanda akwai kudurin majalisar ɗinkin duniya da aka yi cewa waɗannan gidaje haramtattu ne kuma abin da isra'ila ke yi haramun ne amma an kasa ɗaukan mataki kuma ai kowa ya san irin ɗasa wanda trump yake da netanyahu to haka ma barack obama haka ma duk shugabannin america ai ba wanda ya isa idan isra'ila ta gita kara ya tsallaka kuma shi joe biden ai ya faɗa ya ce ai shi alfaharinsa ne a ganshi a isra'ila cewa isra'ila nashi ne shi kuma na isra'ila ne to ai abin da trump yake yake saboda haka wannan zaɓe kowa ya ci masu nasara su ne yahudin isra'ila su ne maji daɗin amerika kuma duk abin da amerika take su ne kuma suwaye masu ƙarfin faɗa aji a ƙasar amerika suwa ke da bankuna suwa ke da gidajen kuɗaɗe suwaye suke da kamfanonin kafa watsa labaru rediyo talabijin da jaridu ai yahudawa ne sai abin da suka tsara ma amerika dole abi to a har yanzu haka dai ƙasar ta amurka ana cikin wani yanayi ta fuskacin siyasa inda wannan matsaya da donald trump ya dauka ta kawo babban sabani a tsakanin al'ummar kasar da kuma hatta a tsakanin jam'iyyarsa yayin da sauran kasashen ƙetare kuma suke ci gaba da zira ido domin ganin abin da zai faru inda hatta wasu daga cikin kasashen turai musamman kasar jamus ta fito ta nuna rashin jin daɗinta dangane da kalaman da donald trump da magoya bayansa suke yi dangane da makomar zaben na kasar amurka sai allah ya haɗa mu a saduwa ta gaba za a ji mu ɗauke da wani shirin kafin wannan lokaci a madadin dr el haruna muhammad da ya kasance tare da mu masanin harkokin siyasar kasa da kasa daga najeriya ne don jagorancar gamar gabatarwa abdullahi salihu ke muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya to madalla shirin duniyar mu ayyukan nan kuka saurara yanzu kuma sai shirinmu na gaba wato shirin nan na muryoyin masu saurare tare da hassan barka masu sauraro masu saurare masu saurare jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku da kuma sake kasancewa da mu a cikin wani shirin na muryoyin ku masu saurare shiri na dai na radio hausa biyu a daga nan tehran da ke baku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwa da dama da suka shafi rayuwa ta yau da kullum malami na farko suka fara da bayyana mana sunanka da kuma daga inda kake yi mana magana assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala muryar tahiran mai magana isu ne madattai da magaram jamhuriyar nijar na kira ku daga nan madattai da magaram yau ina son yi tsokaci ne akan zaben amurka ta mu gaskiya muna goyon bayan duk shugaban da zai hau ya kasance mai son afirka ne kuma muna goyon bayan shugaban da zai kawo mu ci gaba afirka mai son afirka kuma muna wa joe biden fata na gari ko muna goyon bayan shi ɗari bisa ɗari kuma Allah sa shi ma ya so kasashen Afirka ya so addinan da kasashen Afirka suke kuma ya so ya kawo muna ci gaba wanda kasashen Afirka za su ci gaba ta fuskar tattalin arziki kuma muna so a ba mai kyamar mutane ba ne baki na gode muryar jamhuriyar musulunci mai magana isu ne maɗatai da magaram jamfuri nijar na kira ku daga nan maɗatai ku tashi lafiya assalamu alaikum muryar jamhuriyar musulunci ta iran mai magana na ku da kullum mai sauraron ku miji wanda jama'a aka yi sani na da suna miji soja a da magaram zandar nijar ina so yi dan lokaci akan bisa abin da aka wa manzon Allah a kasar Faransa wanda suke goyon bayan shi jama'a suna maganganu akan cewa ya kamata kasashen mu na musulmi ko shugabannin mu na musulmi su nuna bakin cikin su ko su kaura cewa faranshi ai ba za su iya ba da dukkan su shugabannin mu nan nan faransa karnukan farauta zane ba su da zuciya ta addini wadda an amma manzon Allah wani abu za su iya nuna bakin cikin su wanda ma mu wararen hula kana iya hutawa kai ka faɗi abin da ranka yake so nagode naku ne ji soja Abuja a da magaran zandar Nijar da fatan za ku tashi lafiya Mai magana shugaban kungiyar Association Mailo Abban Jimo wanda aka sani da Tatar in Jamaica Chat. Wallahi muna son mu tsokaci game da wannan musiba da ta tunkaro musulmi ta ko ina wanda yake kowanne tashi kawai ba shi da wani abun tsokana ko abun zagi ko abun caka ko abun tsakara sai annabi mu Muhammadu sallallahu alaihi wasallam Allah dan girman ka Allah kai mana maganin su ba za mu iya ba. Allah ubangiji ya kare mu daga shirin sa. Wannan abubuwa da suke aikata wa musulunci Allah ubangiji ka mana maganin su mu ba za mu iya ba Allah ka iya mana da iyawanka ka kuma ba mu gamsasshen hakuri mu jure akan wannan musiba Allah ubangiji ka rubuta mana ladan wannan hakurin kuma mai magana shugaban kungiyar association mai lau abban jimai assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sashin hausa na jamhuriyar musulunci ko jihar uh, kuna tare da tarihin um, tarihin bulo jihar kano tarayyar najeriya hakika sai tsokaci dangane da abubuwan da suke faruwa a kasar turki a duniya tarayya da kuma ƙasar faransa na gwamnatin ƙasar faransa su ɗinci da shugaban halitta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to sani cewa taɓa manzon allah fa duk wanda ta wanzan Allah fa Allah ba zai kyale shi ba ko mu muna tur da Allah wadai da wannan abubuwan da kasar Faransa take akan wanzan Allah wata ɓarfi da ke manzan Allah insha Allah muna tabbaci insha Allah za ta ga sakamakon Allah ya yarda nan da wata ɗaya ko zuwa wata biyu ko wanda safi ɗaya ko wanda kwana ɗaya ikon Allah sai tabbata a sai sun damar nadamar da a rayuwarsu ba su taɓa yi ba insha Allah suna Tahir M Tahir Jambalo jihar Kano ta Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu gidan radio BOH Hausa mai magana shine Sa'adu kakale jamhuriyar nijar lawai ce ya jihar tawa eh, ina tsokaci na shine wannan akan kasashen musulmi da gwamnatin nan kasashen musulmi su yi kwaikwayo yadda gwamnatin kasar turkiya ya yi akan kare daraja annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya yi daga kasar faransa daga gwamnatin faransa la'antaccen kasar ta faransa da la'antaccen gwamnatin kasar faransa akan kalamun batancin da yi ga annabi ruhama annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam gwamnatin faransa musulmi laifi ba za mu yafi maka ba ba za mu yafi maka ba ko da ka ne mu yafuwa mai magana shine sa'adu kakale jamhuriyar nijar jihar tawala wai ce mai mai kasar gambia Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu gidan radiyon BOH Hausa mai magana Musa Hamma daga Yamai Jamhuriyar Nijar. Fatan mu dai Ubangiji Allah Ta'ala ya sa mu yi koyi da halaye irin na manzon tsira sallallahu alaihi wa sallama da ake ta karanta muna a wuraren maulidi daban-daban. Kuma Ubangiji Allah Ta'ala ya sa ya zan kuma ayyukan namu mun yi su ne tare da ikhlasi sannan kuma kira na gaba shine ga mahukunta ko kuma jagororin gidan wannan radio gaskiya mu wayannan munasabat da ake nan gayi da an ka soke gaskiya mu dai abun ba mu ji daɗin shi ba kuma sannan mafi yawan masu saurare suna karuwa da wayannan munasaba cikin da ake yi misali yanzu kamar a ce irin lokacin da ya na maulidin manzo Allah sallallahu alaihi wa akwai irin maluman da ake gayyatowa na ƙasa daban-daban da suke maganganu suke kuma faɗakarwa akan yi musu tambayoyi bisa ga abin da shahi harkar makon haɗin kai da kuma irin tarihin ko wani haihuwar wani imami ko kuma rasuwar wani imami haka ko shahadar shi duka wannan gidan radiyo nan ne muke yin wa'annan abubuwa tun da kun ka ɗauka dai kusan dai wannan kafa ita ce wadda gaskiya mu muka bugun gaba da ita muke kuma samun ƙaruwa ta zama da kamar makaranta to gaskiya soke wa'annan munasaba cikin lillahi abun da a duba a gani ya kamata a ce an farfado da su saboda karuwa da muke yi da kuma samun amfani da muke yi a ciki ko da yaushe to assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu mai magana musa hamma daga yamai jamhuriyar nijar assalamu alaikum sashen hausa na murya furiyar musulunci na iran da fatan kuna cikin ƙoshin lafiya aiki kuna tada da mai sauraron ku isa musa da aka fi sani da suna isa da ya zo daga nyame babban birnin nijar na game da 'yan siyasa na afirka me yasa 'yan siyasa na afirka kwaɗayin milki yadda bai bayyana duk wanda ke saman milki bai yarda a kada shi gashi mun gani ga kwadiba kwadiba allah ya yi manda ɗaya biyu yanzu gashi har na uku ya sake zarce To masu saurare da wannan ne kuma zan dasa aya a cikin shirin sai kuma gobe idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu yanzu dai a madadin kowa da kowa. Ni Hassan barka da na shirya na kuma gabatar da shirin tun daga nan birnin Agadez nake cewa da ku mu zamna lafiya tsakanin juna. madalla shirin murin masu rarraki na kuka tare da Hassan Barka da jama'arsa to yanzu kuma sai shirin mu na gaba shirin tarbiyyar iyali tare da Awal Kunya tarbiyyar iyali mai saurari salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu barkan mu da warhaka da kuma sake saduwa a cikin wani sabon shirin na tarbiyyar iyali shiri da ni awal kunya nake gabatar da shi a cikin 'yan watannin da suka gabata da fatan ana jin daɗin shirin yadda ya kamata wanda kuma yake zuwa muku daga nan rediyon boh karkashin hausa tv da ke nan birnin tehran shi dai wannan shiri na tarbiyyar iyali shiri ne da ya fi ba da karfi kan yadda za a tarbiyyar iyali bisa tsarin addinin musulunci. sauraro da ya gaji har yau barka sake saduwa a cikin wani sabon shiri na tarbiyyar iyali cikin wannan shirin ma za mu ci gaba ne da ɗorawa kan waccan doguwar hirar da muka faro da shehun malami muhammad salih zare daga birnin yamai ta ƙasar nijar inda ya fara bayyana mana irin hakokin da ke kan ɗan adam da kuma yadda iyali za su yi amfani da shi malamin yana yi mana fasarar littafin imam zainul abidin ne dan imam hussein alaihi salam na littafin rasaratul hukuk wato sakon haƙoƙi yau kuma malam zai fara ne da sabon babi a kan haƙƙin kafafu ta yadda kafar mutum ba za ta gurfanar da shi a gaban allah subhanahu ta'ala a ran tacin kyama ba أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللئيم الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ومولانا المصطفى محمد وأهل بيته الطيبين الطافرين سيما صاحب الأسر والزمان أرواحنا له فدا ‘yan uwa masu girma ‘yan uwar imani masu jinmu da shawararmu a wannan lokaci Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Yau za mu ɗora ne kan haƙƙun ne. Imami masu yake cewa wa amma haƙƙun rijilaika. Fa Allah tamshi bihima ila ma la hillu laka wala taj'alhuma matiyatuka fi ɗariƙin mustahaffun biha mustahaffun bi ahliha fiha fa inna hamilatuka wa salikatun bika maslakid dini wa sablak imam masu yake cewa amma haƙƙin ƙafafunka da suke da haƙƙi su ma a kanka wanda allah ne ya ɗora wannan haƙƙi dole ka kiyaye in ka kiyaye za ka je lafira lahiya lau tsakaninka da ƙafafunka babu husuma amma in ka taka haƙƙin ƙafafunka baka biya musu haƙƙinsu baka kiyaye musu haƙƙinsu ba to za su karar ka gobe a gaban Allah ta'ala kuma Allah adili ne sai ya ɗiba musu haƙƙinsu imam masu ne yake ce mana haƙƙin ƙafafunka shine ka kiyaye kada ka taka da ƙafafunka zuwa ga abin da bai halatta a gare ka ba kar ka yarda ka yi amfani da ƙafafunka a matsayin abin hawanka wanda za ka je da su ka shefa kanka a wurin da za a rena ka abu nufi kar ka yi tafiya da kafafunka ka shiga layin da ka san in aka ganka a wurin to za a yi maka kallon mutunan banza ba wai ka aikata mummuna aiki ba zuwa wannan irin wannan wurare da kafafunka ma bai kamata ba don kafafunka su ne abun ka, wanda da su za ka je wurin addini da su za ka je ka yi koma me za ka yi har ka zama kammalallen mutum mai daraja mai ɗaukaka kuma da kafafun za ka je wurin da za ka zama ƙasƙastaccen mutum Allah ya kiyaye don haka imami ma'asumi yake ce mana halakallahu rijilaini liyamshi bihimal insanu ila mawatinin rizq Allah tabaraka wa ta'ala ba haka kawai akan banza ba haka kawai sidan ya halace ka kai dan adam ya maka kafafu guda biyu ba a ya halarce ka ne ya maka wa'annan kafafun guda biyu ya fore maka su ka tattaka da suwa don ka je wajen neman abin da yake alkhairi a gare ka don ka aikata abin da yake shine salah gare ka allah tabaraka wa ta'ala ya yi maka kafafun ne don ka tattaka da su ya zuwa neman me abin da zai umfane ka ka tattaka da kafafunka ko don lafiyar jikinka gangar jikinka yana da buƙatar motsawa ka tattaka da ƙafafunka don ka kalli ayoyi na Allah ta'ala ka tattaka da ƙafafunka don ka kalli ababen al'ajabi wa'yanda Allah ta'ala ya samar wurare daban-daban ka tattaka da ƙafafunka don ka je neman ilimi ka tattaka da ƙafafunka don ka je masallaci ka tattaka da ƙafafunka don ka je wajen shirya sulhu tsakanin waɗanda suka saba da juna ka tattaka da kafafunka wurin gai dan uwanka danginka ka tattaka da kafafunka wurin zuwa duba mara lafiya ka tattaka da kafafunka wajen taimaka ma mai buƙatar taimako abinda ake buƙata gare ka kenan madalla muna ƙara jan kullum masu sauraro da kasu shafa da cewa suna sauraron wannan shiri ne na tarbiyyar iyali daga nan rediyon biohit a birnin Tehran wanda ke ƙarƙashin Hausa TV. wannan zai ci gaba da yi mana bayanai dalla-dalla kan hankokin kafa kan inda ya kamata a je da su. Ka tattaka da kafafunka don ka je ka nemo halaliyarka don ka yi noma ko don ka yi kiwon dabbobinka ko kifinka ko don ka je ka yi aiki ko don ka je ka taimaka a kowane abu wanda yake na taimako don ka taimakawa kai kanka kashin kanka ka tattaka da kafafunka don ka taimaki iyalinka ka tattaka da kafafunka don ka taimaki al'ummarka faminka al'ummarka kasar garinka kasarka ka yi amfani da tattakawa da kafafunka don ya zama kai ma ka kawo taka gudunmawa a wajen neman ci gaban al'umma kenan Allah ya maka ƙafafu don wannan ne, amma ba ya maka ƙafafu don kashe da suwa ka taka da ƙafafu kashe ka yi barna ba. Allah bai maka ƙafafu don ka tattaka da su kashe ka yi sata ba. Allah bai maka ƙafafu don ka tattaka da su kashe ka yi zina ba. Bai maka ƙafafu don ka tattaka da su kashe me ka tare hanyar wa'yansu bayan Allah ka buge su ka kwashe dukiyarsu. Allah ta baraka ta'ala bai maka kafa don ka tattaka da ita ka je ka saci dukiyar wani ba Allah ta baraka ta'ala bai maka kafa don ka tattaka da ita ka je ka yi gulma ba ka je ka haɗa rigima ka haɗa husuma tsakanin 'yan uwa makusanta Allah Ta tabaraka ta'ala bai maka kafa abu don ka taka da suwa ka je ka saba ma Allah ta'ala ko ka taka haƙƙin wani ba A'a, akasin wannan Allah tabaraka ta'ala ya maka kafa abu don ka yi amfani da suwa ka sani in kai amfani da kafafunka a wajen neman alkhairi to duk takon da ka yi Allah yakan baka lada sannan kuma ka samu martaba ka samu daraja tun a nan duniya sannan ka je lahira Allah ya baka ladar da kai baka san iyakarta ba idan ko ya zama akasin haka ka yi amfani da kafafunka ka tattaka ka je ka aikata barna ka taka da kafafunka a wuraren bai halatta a gare ka ba to ka sani kowane tako ka yi to zai zame maka darakat a takon alkhairi zai zame maka darajat a aljanna samun yardar Allah ta'ala da ɗaukaka zama tare da bayin Allah na gari gobe lahira annabawa da mursalai da shahidai wa hasna ula'ika rafiqa in ka shuya abin akasin haka ya zam da kafafun ga kake takawa zuwa inda bai halatta ba to kowane tako zai zama maka darakat kowane tako zai zama dalilin gangarar ka zuwa cikin azabar Allah cikin wutar jahannama ka haɗu da fishin Allah sannan kuma masu ceton ka su zam su ne masu husuma da kai gobe lahira annabin rahama zai husuma da kai ya zo maka da shirya kaki ya gaya maka haƙƙin ƙafafunka a kanka amma baka yi aiki da ita ba ba ka kiyaye ba a immatul ataharu alaihi musalam za su kafa hujja a kanka cewa kai baka kiyaye haƙƙin ƙafafunka da kafafunka ka taka ka je ka aikata ɓarnar da ka aikata a doron ƙasa duk za su kafa maka hujja akan wannan to don haka ka kiyaye ya kai dan adam mai hankali to masu raro ga shirin malam ya koro bayani sai lokacin ba zai bari ba annan kuma da mu sa aya a cikin wannan shirin a ƙarshe muna ƙarin godiya ta musamman ga shehun malami salih lezare malamin ahlul beti a birnin yamai wanda ya kasance babban bakon namu na wannan makon fatan allah ya ƙara wa malam lafiya a madadin radio hausa boh da ke karkashin hausa tv a nan birnin tehran ni alkunya da na shirya bayan na gabatar nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu. kuma da lama yanzu kuma sai shirinmu na ƙarshe shirin nan na afirka a yau Afirka a yau. rahim masu saurare Assalamu alaikum barkanmu da warhaka da kuma sake saduwa cikin wani sabon shiri na Afirka a yau. Shirin da ke leƙo muku wasu daga cikin muhimman al'amuran da suka faru a bangarori daban-daban na Afirka da kuma yin sharhi kansu. na fatan masu saurare suna cikin ƙoshin lafiya. To ku shaka babu zaben shugaban ƙasar Amurka da aka gudanar a kwanakin baya da kuma yadda sakamakon zaben ya kasance da kuma irin yadda ya tayar da kura musamman a cikin kasar na daga cikin batutuwan da suke ci gaba ɗaukar hankula a ciki da wajen kasar amurkan wanda kuma ko shaka babu hakan wani lamari ne da zai shafi duniya ciki kuwa har da nahiyar tamu ta afirka haka shirin namu na yau zai dubi ne kan yadda shugabanni da kuma al'ummar afirka ɗin suka kalli zaben da kuma sakamakonsa bugu da ƙari kan martanin da wasu al'ummomin afirka suka mayar ga abubuwan da suka biyo bayan zaben musamman irin matsayar da shugaban amurka donald trump ya dauka bayan da aka sanar da zaɓe din kai tun ma kafin a sanar da ainihin sakamakon zaben to wannan batu dai shine batun da shirin namu na yau zai dubi kansa don haka sai masu saurari su gyara zama don jin yadda shirin zai kasance. masu saurari barka mu da sake saduwa kamar yadda aka sani a ranar uku ga watan wamban nan ne dai da muke ciki aka gudanar da zaben shugaban kasa a amurka don zaben shugaban kasar da zai mulki kasar cikin shekaru hudu masu zuwa tsakanin shugaba mai ci a halin yanzu donald trump na jam'iyyar republican wanda yake so ya yi tazarce ya sake wa'adi na biyu kuma na ƙarshe na mulkin sa? da kuma tsohon mataimakin shugaban kasar amurka joe biden na jam'iyyar democrat wanda shi kuma yake son wa'adi na farko na mulkin sa? wanda daga ƙarshe dai a ranar asabar da ta gabata dinnan bayan sama da kwanaki hudu aka fitar da sakamakon zaben wanda kuma yake nuna cewa shi joe biden din dai shine wanda ya lashe wannan zabe bayan ya sami sama da kuri'un da ake bukata na manyan masu zaɓe a ƙasar wato kuri'u da 270 lamarin da ya bashi damar lashe zaben duk kuwa da korafin da shugaba mai ci donald trump yake yi kuma yake ci gaba da yi na cewa bai amince da sakamakon zaben ba saboda a cewarsa an tafka magudi kuma ma zai kai kara to wannan mataki da trump din ya dauka dai ya fuskanci mai da martani sosai a bangarori daban-daban na duniya ciki ko har da kasashen mu a nan afirka waɗanda da dama suke ganin amurka din a matsayin wata abar koyi a fagen siyasa da kuma dimokuraɗiyya da sai kuma gashi nan ita kanta ma dai ta fada cikin wannan rudani kamar yadda za mu gani a bangare na biyu na wannan shiri din wato a takaice dai kamar abinda masu yin magana suke cewa wai ana zaton wuta a makera sai aka samu a masaka wanda daman tun da jima waɗansu waɗanda suke san abubuwan da ke gudana suna tunanin cewa daman akwai wutan tana nan fa sai dai kawai yanzu ne ta fara bayyana watakila sakamakon irin siyasa na ita wannan gwamnati ta amurka din to kayan da donald trump din ya sha a zaben dai da kuma nasarar da Joe Biden ya samu a hakikanin gaskiya wani lamari ne da ya faranta ran wani adadi mai yawan gaske na al'ummomi da jami'ai na Afirka din waɗanda kuma sun yi maraba da shi musamman bisa la'akari da irin yadda Donald Trump din ya yi watsi da nahiyar Afirka din sabanin gwamnatin da ta gabata wacce ana iya cewa ko ba kuma ta yin waiwayi Afirka din da kuma sanya ta cikin siyasar ta amma sabanin ita wannan gwamnati ta Donald Trump wanda kusan za a iya cewa da dama daga cikin masu sharhi na Afirka din da kuma shugaban Afirka din suna ganin bata ba da wani mahimmanci na a zo a gani ba in ma akwai shi din ga nahiyar tamu ta afirka don haka da dama sun yi maraba da wannan faduwa da shi Donald Trump ya yi ta bangare guda saboda irin bakar siyasar da yake gudanarwa a duniya ga baki da ma dai nahiyar tamu ta afirka din a bangare guda kuma watakila saboda wani fata da suke da shi cewa watakila sabuwar gwamnati nasu din za ta iya cike gibin da shi Donald Trump din ya haifar. to watakila ɗaya daga cikin abubuwan da ke nuni da irin maraban da shugabannin afirka suka yi da shan kayan trump ɗin shine irin yadda suka yi gaggawar isar da sakon taya murnar su ga joe biden da kuma abubuwan da sakon taya murna ɗin ya kunsa wanda shine ke da muhimmanci dama a bisa ɗabi'a da siyasance shugabanni na duniya sukan taya shugabanni suka shi nasara musamman a amurka din to amma kuma ainihin abin da ke cikin sakon da suka aika din shine yake da muhimmanci wanda a cikinsa za mu ga irin yanayin maraban da suka yi da kuma fatan da kosa wanda suka yi da ita wancan tsohuwar gwamnati da kuma maraban da suka yi watakila da sabuwar gwamnati din bari ga kaɗan daga cikin sakonnin wasu daga cikin shugabannin afirka na farko da suka taya shi biden murna shugaban afirka ta kudu sarar ramaphosa na daga cikin na farko farko da suka isar da sakon taya murnan su cikin wani sako da ya fitar a twitter inda yake cewa muna taya zaɓaɓɓen shugaban amurka joe biden da mataimakiyarsa kamala harris da kuma mutanen amurka saboda nasarar da suka samu a zaɓen shugaban ƙasa. muna fatan yin aiki tare da kuma ƙara ƙarfafa danƙon alaƙa da aiki tare wannan magana ta ƙarshe ita take nuni da irin ada ba su ji daɗin irin wancan alaƙa ɗin ba shi ma shugaban kwamitin zartarwa na tarayyar afirka musa faki muhammad bayan ta yi murnan da ya yi murnan tarayyar afirka din da ya yi ga shi da wato biden sai ke cewa kuma tarayyar afirka tana fatan ganin an samu sabuwa kana kuma karfafaffiyar alaka tsakanin afirka da amurka bisa tushe na girmama juna da aiki tare daga cikin waɗannan mangauna su zamu iya gane batun da yin batun sabuwar alaka da kuma karfafe alaka sannan kuma da alaka ta girmama juna a tsakani wanda wannan yake nuna a baya watakila akwai saɓanin haka shi ko shugaban najeriya muhammadu buhari ya ce biden din murnan zaben nasa ne a daidai lokacin da kamar yadda ya ce duniya take cikin yanayi na tsoro da dardar kamar yadda ya ce sannan kuma ya yi fatan irin kwarewar da joe biden din yake da ita za ta ba da damar kyautata alaƙoƙi na ƙasa da ƙasa da kuma fatan hakan zai taimaka wajen ƙarfa alaƙa da ke tsakanin najeriya da amurka shi ma a cikin maganarsa za mu ga irin yanayin da nuna wato kwarewar da biden yake da shi suna fatan cewa haka din zai iya taimakawa wurin kyautata alaƙa tsakanin najeriya da wato amurka da kuma afirka ma a yanayi na gaba ki ɗaya to wannan dai ita ce irin fatan da shi ma shugaban ƙasar wato zimbabwe emerson mangwagwa ya yi a cikin sakon da shi ma ya fitar na taya murna din waɗanda waɗannan shugabannin sa daga cikin shugabannin farko farko na afirka waɗanda suka isa da sakon su na taya murnan su wanda kuma daga cikin irin waɗannan abubuwan nasu za mu iya fahimtar inda suka dosa a takaice daga bayanan da suka fito daga shugabannin afirka za a fahimtar fatan da suke da shi na cewa joe biden din ya yi amfani da irin kwarewar da yake da ita da kuma siyasarsa wajen kyautata alakar amurka da afirka da kuma dawa da ita kanta wannan alaka din bisa tubalin da ya dace da ita sabanin irin yadda gwamnatin trump ta yi watanda da ita da kuma na irin wannan alaka da kuma fatan da afirkan take da shi na ganin cewa za ta iya samun wata kyakkyawar alaka ta girmama juna da aiki tare tsakaninta da amurka din kamar yadda alal akal aka gani a gwamnatocin da suka gabaci shi na trump din da kuma ziyarar da shugabannin amurka suke kawowa afirka sabanin shi trump wanda tsawon lokacin mulkinsa babu wata kasar afirka guda ɗaya da ya taɓa kawo mata ziyara. saurari barka mu da sake saduwa to yanzu kuma a gurguje bari mu dubi kan abubuwan da suka dinga faruwa tun bayan fara kada kuri'ar zaɓe na shugaban ƙasar amurka da kuma abubuwan da suka dinga biyo baya har zuwa lokacin da aka sanar da sakamakon zaɓen ya zuwa yanzu musamman idan irin abubuwan da shugaban amurka donald trump din ya dinga yi na sanya alamun tambaya da shakku kan ingancin zaben amurkan wanda hakan ya kara zubar da mutunci da kuma ikirarin da amurkan take na cewa ita ce tushen demokuraɗiyya kana kuma abin koyi ga sauran ƙasashe irin wannan tasarrufi na trump ya sanya da dama daga cikin masu ta'ammuli da kafafen sadarwa na zamani da kira da social media yin izgili da amurka da nuna ta a matsayin wato mai dokar barci amma fa ta buge da gengedi kamar yadda hausawa suke cewa ɗaya daga cikin abubuwan da suka janyo irin wannan izgili da wasa da siyasar amurkan kuwa shine wata sanarwa da ofishin jakadancin amurka da ke ivory coast ya fitar kan zaben kasar ivory coast da gudanar a daidai lokacin da amurka ma take fuskantar irin wannan rashin tabbas da kokarin da trump din yake yi na kin amincewa da kayan da shi a zabe kamar yadda abin da ke faruwa a lokacin a kasar afirka wato kasar afirka da kuma wasu kasashe na afirka a lokacin irin su gini da dai sauransu haka da tanzania da irin waɗannan kasashe din a ranar larabar da ta gabata a daidai lokacin da a can amurka din wato trump yake ta sanya alamun tambaya kan zaben shugaban kasar da a gudanar da kuma ci gaba da karan tsaye ga dokokin kasar sai shi ofishin jakadancin amurka da ke ivory coast ya fitar da wata sanarwa wai yana kiran shugabannin ivory coast da su girmama tsari da kuma ka'idoji na dimokuraɗiyya sakamakon wato zaben shugaban ƙasa da a gudanar wanda ke cike da rudani to irin wannan sanarwa da shi wannan ofishi ya fitar din hakan ya sanya masu ta'ammali da social media din komawa fannin fage da kuma ci gaba da izgili da gwamnatin amurka da cewa wannan fa shine abin da kira wani mai dokan barci ya bige da gengedi kamata ya su tafi can gida su magance matsalar su ta cikin gida kafin ma su fito waje suna maganar abin da ke faruwa a wata ƙasa wato kamar da mutane da dama daga cikin waɗanda suka ɗauko waɗannan manganu suna nuna cewa ne amurka daidai lokacin da a can kasar ake fama da irin wannan yanayi shugaban kasar amurka yana nan yana tana karantse ga tsarin demokradiyya da dokoki na kasarsa a daidai lokacin kuma kuna fitowa ke kuma amurka kina magana cewa wasu kasashe su kuma su girmama dokoki na tsarin demokradiyya da sauransu haka irin wannan wannan shine abinda su waɗannan masu magana da ta'amuli da social media suke magana cewa wai mai dokan barci ya bige da yangadi wasu kuma cewa suka yi sun fara shirin kafa wata kungiya wacce za ta ba himma wajen samar da sauyi a Amurka wato a halin a daidai lokacin da amurka ake fama da irin wannan damuwa ke cikin wannan matsaloli shugaban amurka yake karan tsaye ga dokoki ya sha kai a zabi amma yake amince da haka kamar irin abubuwan da shugabannin afirka din suke yi sai kuma gashi nan to sai waɗannan masu social media suke magana su kuma yanzu su kafa wata kamar wata cibiya wanda za ta haifar da sauyi a amurka wasu kuma ta wani bangaren sun bayyana cewa trump din ya zubar da sauran mutuncin amurka da ake gani musamman a fage na dimokuraɗiyya a halin yanzu amurka ta zamanta kamar yadda wasu shugabannin afirka suke yi a son ci gaba da riko da mulki ko da kuwa sun faɗi ne a zaɓe shine abin da a halin yanzu yake faruwa a amurka din to a takaice dai wannan shine irin yanayin yanda ke mai da martani da kuma sa shauku kan hakikanin tsarin dimokuraɗiyya na amurka din wanda ake bukatan ganin cewa lallai akwai bukatan a yi wani gagarumin sauyi ga wannan tsari kamar yanda su kan suke kira a yi sauyi din a wasu kasashe na daban-daban musamman a kasashenmu na afirka. ƙarshen dukkanin abubuwan da za mu gabatar muku a shirin namu na yanzu sai kuma zuwa an jima a mu na rana inda zan sake kasancewa tare da ku to amma kafin a madadin dukkanin waɗanda kuka ji su idan na kasance tare da ku tun daga farkon shirin har zuwa ƙarshe nake cewa ku zama lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. thank you